Allah wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man wala babu salawatul khams wal jumu'ati ila al jumu'ah wa ramadan ila ramadan mukaffiratun lima bainahunna majtunibatul kaba'ir babin cewa sallolin farilla guda biyar ah, da kuma juma'a zuwa wata juma'ar da kuma sal azumin ramadan zuwa wani azumin ramadan din ka fara ne ga abin da ke tsakanin su matsawar an bar manyan-manyan zunubai Fala haddasa ya hayam da ayyub na'am wa uTaiba batu sa'id na'am wa ali Ibn hujr na'am kulluhum an isma'il dukkanin su daga isma'il isma'il ibn ja'far al-madani Fala ibn ayyub ibn ayyub yace haddasa na isma'il ibn ja'far na'am قال أخبرني العلاء بن عبد الرحمن نعم ابن يعقوب مولى الحرقة الحرقة نعم عن أبيه دقى بابنسا عن أبي هريرة دقى أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال شو من زن الله صلى الله عليه وسلم آياتي الصلاة الخمس صلى قدابير نن صلى أنا بمعنى الجنس جنسي نعم شو ساعة كلمة جمعي دبير صلى wato ta guda biyar wal juma'atu ila al juma'a da sallar juma'a zuwa wata juma'ar kaffaratun lima bainahunna me wato kaffara ne ga abin da ke tsakanin su malam tushal kaba'ir matsawar ba a zai ke ba wato zoma ayyuka manya manyan zunubai ba al kaba'ir ala hadathani nasr ibn ali jahdami na'am ala akhbarana Abdul a'la Abdul a'la Ibn Abdul a'la قال حدثنا با نعم نعم, نعم. قال حدثنا هشام قال حدثنا هشام to wannan wannan hisham din kaga wannan a wanne ne addastawa'i ne ko ko alqardusi hisham ibn hassan alqardusi an muhammad an muhammad ibn sirin an abi huraira daga abu huraira wannan yana bukatar tahqiq akan wannan ga shi kwamfuta ta mutu ballantana mu ga tufatul ashraf zai iya daukan hisham ibn abi abdullah al-dastawa'i kuma zai iya daukan hisham ibn hassan al-qardusi wanda ya fi wanda na fi karkata gare shi cewa al-qardusi ne na'am daga annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce sallolin nan guda biyar da juma'a ya zuwa ga juma'a masu kankare zunubai ne ga abin da ke tsakaninsu ga shi al'ala ibn abdurrahman ibn yaqub hassanul hadith baya daga cikin rijalu muslim saboda haka hadisinsa ba fil usul ba ne haga ya nuna imam muslim ya kawo hadisin da zai ɗauke tafarro daga gare shi na'am قال حدثني أبو الطاهر نعم وهارون بن ابن سعيد الايدي نعم قال سكتشي اخبرنا اخبرنا ابن وهب عبد الله ابن وهب كنا انا ابي صخر دغ ابو صخر انا عمر بن شيني حماد ابن زياد نعم da cewa Umar ibn Ishaq maula za'ida maula za'ida حدثه عن أبيه يا زنتا مسا عن حديه عن أبيه دقى بابنسا عن أبي هريرة دقى أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول شو من زن الله صلى الله عليه وسلم يا كسن شينا شوى الصلوات الخمس صلوا لنا قدا بير والجمعة إلى الجمعة دكما جمعة يزوى جمعة ورمضان إلى رمضان دكما أزم رمضان يزوى قون رمضان إن mukaffiratun ma bai na hunna. masu kankarewar abin da ke tsakaninsu ne idan mai aikata su ya nisanci alkaba'ir kun ganin ya kawo da ziyadar ramadan ila ramadan wannan ziyadar mai yi matsayinta ana karɓar ta ko ba za a karɓe ta ba ko muslim ya kawo ne don ya tabbatar kuku don ya ishara ga illa to ku je ku samu mana wanda suka kara ramadan ila ramadan a hadisin abi huraira eh? za ku samu mana ko na'am a wanne ne na biyun ilan dara kutni eh shine ai to akwai kuma wani to sai ka kawo na uku <laughs> ziyada na'am babu zikirin a aqibal wudu Babu zikirin da yake abin toyarwa a yi shi aqibal wudu daga an gama alwala kun ga al aqib aqib shai wanda yake babu fasil tsakani eh. inda an ce a nihayat inda a ce akhirul wudu zai iya daukan a samu fasil amma wannan ya zama an ce babu fasil aqib shay shi yasa ake ce ma fa'ut ta'aqib na'am قال حدثني محمد بن حاتم نعم ابن ميمون نعم قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي نعم قال حدثنا معاوية بن صالح نعم عن ربيعة daga rabi'a yana nufin ibn yazid an abi idris al-khawlani daga abu idris al-khawlani a'idullah an amir daga uqbata ibn amir الجهني نعم يحول إسنادي حديثي قال وحدثني أبو عثمان نعم عن جبير دقى جبير ابن نفير, ابن نفير. عن عقبة بن عامر دقى عقبة بن عامر قال كانت علينا رعاية الإبل kiwon eh, wato ri'ayatul ibil kiwon raƙuma ya kasance a kanmu faja'at naubati sai lokaci na yazo wato suna karba karba in wannan yaje wannan kuma sai ya tafi wajen karatu wannan sai sai na dawo da su bi ashiyin da yamma wato da yammaci فأدركت رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما sai na riski manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana tsaye yana yi ma mutane hadisi فأدركت min qawlihi sai na samu daga cikin maganarsa ma min muslimin yatawadda babu wani musulmi da zai yi alwala fa yuhsinu wudu'ahu sai ya kyautata alwalarsa ثم يقوم ta yi. sannan ya tashi ya sallaci raka a biyu muqbilun alaihima biqalbihi wa wajhihi yana mai fuskantar su waɗannan salloli nasa bi biqalbihi da zuciyarsa wa wajihihi da fuskarsa wato da jikinsa baya waiwaye illa waje lahu aljanna a ce aljanna ta tabbata a gare shi ya ce sai na ce ma ajwada hadhihi yaya mamakin kyan wannan magana فإذا قائل ya يدي Sai ga wani mai magana a gabana yana cewa allati qablaha ajwad ai wanda take gabanin ta tafi kyau fa nazartu sai na duba Fa'iza umar sai ga umar ne qal sai ce inni qad ra'aytuka ji'ta anifan ni na ganta dazun nan ka zo Ya ce. ma minkum min ahadin yatawadda babu dayan ku da babu daya babu daga cikin ku daya da zai yi alwala sai ya isa matuƙa ko kuma ya ko kuma ya cika alwala sannan ya ce ashhadu an la ilaha illallah ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abdullahi wa rasuluhu wa anna muhammadan abdullahi wa rasuluhu illa futihat lahu abwabul jannati thamaniya face an bude masa kofofin aljanna guda takwas yadkhulu min ayyiha sha ya shiga daga kowace daga cikin su ya so ga wannan hadisin shine abin da nawawi ya yi tarjama da shi a zikirin mustahab da aqibal wudu shine cewa shaɗu an la ilaha illallah wa na muhammadan abdullahi wa rasuluhu kuma a cikin wannan hadisin ya zo da cewar a kwatankwacin hadisin urwa ya zo da tabbatar da yin sallah bayan alwala kan gashi da aka ce fa yusinu sun mai ya fa fayusalli shi sa waɗansu suke kiran wannan nafilar a salatul wudu sallar yin alwala idan mutum ya yi alwala ya yi sallah ta ce wadda kamar aka to ma daga bilal ko ko da ke ita ma dai suna ce mata salatul wudu sallar alwala kuma wannan tana ɗaya daga cikin sallolin da suke zawatul asbab hmm, ba ta ana yin ta ko da lokacin hani ne inda mutum ya yi alwala ya yi sallah raka'a biyu yasa ake aka kirga ta a cikin salloli na nafila salatul wudu a wajen malaman hadith hmm. wajen malaman hadith an a malikiya da hanafiya su ba su da zawatul asbab ba sa ambatan zawatul asbab zawatul asbab ma dai shafi'iya da hanabila ne suke faɗa da fuqaha'ul hadith to wannan ta ɗaya daga cikin salloli kuma wannan ya nuna cewar abinda imamun nawawi ya yi tarjama da shi a zikirul mustahab aqibas sala kuma ya tabbatar da cewa ƙofofin aljanna guda takwas ne eh, duk wannan hadisin da ya nuna wani ya nuna kan cewar rashin ambatan lafazin siyada a wajen salati ko wajen tashahud ba rashin ladabi ba ne ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam age ce wa anna muhammadan abdullahi wa rasuluhu ba ce wa anna sayyidana muhammadan abdullahi wa rasuluhu ba ba ba ne in ko mutum ya faɗa ka bai yi lashin ladabi ba eh, na'am ya

ba su zauna suka daina abin neman ahsant ahsant ba su ban karatu ba kwarai da gaske in dai ba zai yi ai kullum ba to ai wanda ya samu eh, ai wanda ya samu suna shifting suna kama kama eh, eh, suna kama kama shine shifting kowa ya dauki shift ɗinsa ba na'am izina izina yake إياك يعني واسمع إيا جارة نعم قال وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة نعم قال حدثنا زيد بن الحباب حباب حباب زيد بن الحباب قال حدثنا معاوية بن صالح نعم عن ربيعة بن يزيد دق ربيعة بن يزيد daga abu idris al-khawlani daga kuma abu uthman daga jubair ibn nufair ibn malik al-hadrami daga ukbata ibn amirin al-juhani cewa manzan allah sallallahu alaihi wasallama ya ce sai an ambaci kwatankwacin wannan hadisi shi mu'awiyata bin salih ibn hudai ibn hudai uh, muawiyat ibn salih ibn hudair shine abu abdurrahman al-himsi qadi andalus saduqun lahu awham min as-sabi'a muawiyat ibn salih ibn hudair shine muawiyat ibn salih dinnan wannan wanda yake cewa wa abi uthman an jubair ibn nufair ibn malik al-hadrami an uqba shi dai muawiyah ibn salih ne ja a tasrih fi sunan abi dawud a afon an abi uthman an jubair na'am shine anna rasulullahi sallallahu alaihi qala fa zakara mithlahu cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce fa zakara mithlahu sai ku ambaci kutankucin wannan hadisi sai dai a ciki ya ce man tawaffa wanda yayi alwala sai ya ce ashhadu an la ilaha illallah وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله saura ka zo da siga biyu wannan ta zo da ziyada tunda ta tabbatar da ziyadatu dhikr shikenan sai ai sai ai al-akhdhu bi ziyada ko na'am na'am eh wannan ba a wannan hadisin ta zo ba a cikin a cikin sunan tirmidhi ta zo a cikin sunan tirmidhi daga riwayar waye hmm? riwayar waye ta zo da Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin a cikin tirmidhi take eh amma wani sahabi ne to shi ma shi wannan wajibin ka ne malam muhtar wannan wajibi naka ne kai kai kare eh? na'am <laughs> eh yana cikin tirmidhi kwarai نعم نعم باب في وضوء النبي صلى الله عليه وسلم بابي اتكن آه، آه، آه، في وضوء النبي نعم. هكا يتي مكا وانا يتي من باب اخر في صفة الوضوء نعم, نعم. akwai sab duk a aljam zakaranta mu ji yanda yace babun me babun fi wudu'in nabiyyi sallallahu alaihi wasallam akwai wanda yake sabanin wannan mu da ya tara da sifati bi sababu sifatu wudu'in nabiyyi eh, haka yake akwai kuma wanda sabanin wannan mai gwaje karɓo mana kwamfuta da Allah mu ga abin da qazi iyaz ya ce a cikin nusarsa ni na anan a cikin nawa cewa ya babun akhar fi sifatil wudu na'am mu je kafin a kawo sai mu duba na'am abin nan ikmalul mu'lim kana da shi ikmalul mu'lim bar ba komai bari yanzu a kawo kwamfuta sai mu duba shi na'am qala haddathani muhammad ibn sabbah na'am qala khalid ibn abdullah na'am alwasiti an amr ibn yahya daga amr ibn yahya ibn umara shine almazini daga babansa an abdullah ibn zaid daga abdullah ibn zaid ibn asim al ansari abdullahi ibn kun san muna koyaushe muna ana faɗan wannan ko abdullahi ibn zaid guda biyu ne ibn asim shine mai hadisin alwala ibn abdi rabbihi shine mai hadisin kiran sallah dukkanin su ansariyan ne na'am wa kanat lahu suhba ya kasance ya kasance suhba martabar sahaba wato suhba da annabi sallallahu alaihi wasallam ta tabbata a gare shi wannan ɗaya daga cikin hanyoyin da ake tabbatar da suhba kenan idan tabi'i amintacce ya ce fulanun kanat lahu suhba to sai a tabbatar kun san ba a shi kansa tabbatar da sifar suhba ga annabi sallallahu alaihi wasallam ga sahabi yana da hujjoji ɗaya daga ciki shine wannan ko kuma a samu shaidan mutum biyu cewa na sahabi ne na wa yana da kiran yana yana da shi mana shi ga shi ma zo ya gama a annabi sallallahu alaihi wasallam kiran sallah sa mm. na'am uh, ah. yace qila lahu an ce masa tawabba lana wudu a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yi mana alwalar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fada'a bi ina sai yace a kawo masa ƙwarya fa'akfa minha ala yadayhi sai ya kamfato daga gareta ya kwarara akan hannunsa sai ya wanke hannayen salasan sau biyu sau uku sannan ya sanya hannunsa ya fito da su famadmada wastanshaq min kaffin wahida sai ya yi wato famadmada wastanshaq sai ya kukura bakinsa ya shakarwa min kaffin wahida daga tafin hannu daga wato tafin hannu guda daya fa fa'ala zalika thalathan yayi haka hassau uku fa fa'ala zalika to fa'ala zalika thalathan menene zalika din ya udu ila maza to me yayi min kafin wahid me yayi salasan din fa'ala zalika daga ɗiban ruwa guda ɗaya diye wannan ko ya ɗiba ya face ya sake ɗiba ya face ya sake ɗiba ya face da dai wannan ruwan da ya na baki guda ɗaya da ya ɗiba wato bai sake ɗiba ba wannan wanda ya ɗiba sau ɗaya ɗin saboda ka zalika tana koma ga mazmaza wasu tanshaka ba tare da sake ɗiba ba kowanne ɗibansa daban to me dalilin ku kowanne ɗibansa daban eh min kafin wahida min kafin wahida kun ga tana karfafa mene cewa ɗibansa ga guda ɗaya ne to amma akwai riwayat zo bitasre ta ce bi talata garafati da kan fata sau uku sauraka min kafin wahida yana nufin da madmada da istin din min kafin wahida eh, wannan kun ga abin da shi nawawi yace babun fi wudu'in nabi sallallahu alaihi wasallam wancan kamar yadda naka yake kenan ko babun fi wudu'in nabi sallallahu alaihi wasallam kamar naka haka yace to haka yake a cikin nushar a cikin tarjamar alqadi iyar na'am ثم أدخل يده فاستخرجها ثم sannan ya shigar da hannunsa a cikin ƙwarya ya zaki fito da ita ya sake fito da shi fa waje hahu talatin, ya wanke fuskarsa sau uku thumma adkhala yadahu fastakhrajaha sannan ya Sannan ya sanya hannunsa fastakhrajaha ya fito da hannun ya wanke hannuwan nasa ya zuwa ga gwiwoyin hannu sau biyu sannan ya shigar da hannunsa ya fito da shi famasaha bi ra'sihi sai ya shafa kansa fa aqbala bi yadayhi wa sai ya fuskantar da wato sai ya gaba da hannuwansa wa adbar ya kuma dawo da su baya kuma gasala rijlaihi ila sannan ya wanke kafafunsa ila alka'bayn ya zuwa ga idanun sawaye kuma qala bai faɗi adadi ba anan sun maƙal sannan ya ce haka nan alwalar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ta kasance ƙala wa haddasa nil ƙasim ibn zakariya na'am ƙala haddasa na khalid ibn makhlad na'am an sulaiman daga sulaiman shine ibn bilal at-taimi daga amri bin haya almazini da wannan isnadin kwatankwacin wannan amma bai ambaci alka'abai ba sai kawai ce sun magasala rijilaihi na'am al'ansari na'am ma'an ibn isa Daga Malik ibn Anas. Daga ابن انس da wannan isnadin ya ce ya kukura bakinsa ya face ruwa talatan sau uku amma bai ce daga wato kafin daga tafin guda daya ba tafin hannu daya ba ya ƙara bayan faɗinsa fa'aqbala bihi ma wa adbara ya fara da wato farkon da abin da yake gabata na kansa shine sannan ya tafi da hannuwan guda biyu ya zuwa ga kiyarsa sannan ya dawo da su har sai da ya dawo ya zuwa ga makanin da ya fara daga gare shi wa gasala rijilaihi riwayar maliku kenan ma'an ibni isa yana daga cikin ruwatul muwatta ya daga cikin wanda suke riwayar muwatta daga daga malik amma kun ga anan imam muslim ya yi nuzul don adatan muslim tsakaninsa da malik ɗaba mutum ɗaya ne inda ya ruwaito hadisin ta hanyar yahaya ibn yahayan nai Buri zai zamanto a malik kamar malamin malaminsa ne amma anan ya zamanto malamin malamin malaminsa an fahimta mutum biyu tsakaninsa da malik eh. shi yasa kaga wato inda ba dan wannan nuzul da muslim yayi ba riwayar malik ai ta fi kunsan hmm. ƙari fawa'id hmm. da da ita zai fara hmm. amma in ya fara da ita isnadin sai ya zama tonazi sai ya fara da isnadi da yake ali ya fara da shi sannan ya yi ishara ga ziyadatul alfaz a cikin riwayar malik na'am قال حدثنا عبد الرحمن بن بشر نعم العبدي نعم قال حدثنا بهز بهز ابن أسد قال حدثنا وهيب يتي حدثنا وهيب ابن خالد قال حدثنا عمرو بن يحيى نعم بمثل ya kisantar hadisin ya ce a cikinsa sai ya yi to gani ya ce sai ya kukura baki ya shaƙa ya face nan ya ambaci istinshak min thalathi zarafat da kamfata guda uku eh. wakala aidan kuma ya ce to kun ga waccan akwai ijimal shi yasa wannan ta zama to fassira. na'am mm. ya shafa kansa sai ya gaba da shi wa adbar ya dawo sau daya bahaz ya ce amla alayya wahaibun hadal hadith wahaib ya mun shiftar wannan hadisin wahaib ya ce amla alayya amr bin yahya amr bin yahya ya mun shiftar wannan hadisin marratain marratain har sau biyu tun ga wannan duk hifz ne saboda abinda aka ɗauke shi imla'an ya nuna kan cewa yana rike da littafinsa kenan yake imla'i na'am قال حدثنا harun ibn معروف Na'am. ها نعم قال وحدثني هارون بن سعيد نعم أيلي نعم وأبو الطاهر نعم قالوا سكتشي حدثنا ابن وهب حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عمرو بن الحارث يا زنتامون أن هبان ibn wasi' cewa habban ibn ya zanta masa hadisi cewa babansa wasi' ya shi ya zanta masa hadisi annahu ibn zaid cewa ya ji Abdullahi ibn zaid yana ibn asim almazini yadhkuru annahu ra'a sallallahu alaihi wa sallam yana ambatan cewa ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana yayi alwala sai ya kukura bakinsa sannan ya face sannan ya wanke fuskarsa sau uku wa yadahu al da hannuwansa na da hannunsa na dama thalathan wal ukhra thalathan dayar ma thalathan wa masaha bi ra'sihi bima'in ya kuma shafa kansa da ruwa gairi fadli yadihi ba sauran ruwan hannunsa ba ya wanke kafafunsa har sai da ya tsabtace su abu tahir ya ce ibn wahab ya zanta mana wannan hadisi daga amri bin al to wannan thumma gasala yadahu al-yumna thalathan wal ukura thalathan wannan illa ce muslim ya kawo ko ba illa bace dan duk suka rawaito hadisin daga riwayar amri bin yahya mazini marrataini suke cewa amma riwayar habban ibn wasa ita ta ce thalathan wato in ana so a fahimci littafin muslim sai ana tafiya tare da binciken ilal don tun da ya faɗa a ciki ya ce zai rinka bayanin ilal shi kuma ba bayani zai maka ba cewa wannan illa ce kawai zai kawo maka isnadi ne da ya zo ya kawo jirajen bi isnad li'illatin fihi in akwai wata illa saboda haka yanzu wannan ziyadar da aka faɗa ya wanke hannu sau uku a hadisin abdullahi bin zaid da wannan riwayar ta tabbata ko ba ta tabbata ba waye muwafaka da muslim wajen ruwaito hadisin tana wannan kan wajib din yayi yawa ko eh na'am Eh, na'am na'am hmm, ai wannan ba ta da iskal rashin ambaton istinsha in aka ce tsara. ai ba za a yi istanthar ba sai da istinshaq na'am Salasan ba min thalathi zarafatin. ai ya wadatar Hmm? famadmada sun masu mastanfara oke bai faɗi salata maratin ɗin ba a amina neman ziyada ne ba abin nan ba hmm? za a ƙara cikin wajib ko kuwa a ƙyale shi a na <laughs> eh. don saboda abinda zai taimaka ku duba hadisin a wannan ku duba sharhin hadisin farkon zuwansa a cikin bukari a cikin fathul bari to ai gara mu tsaya nan ko na ga bakwai hudu ta kusa to akwai tambaya wa alaikum salam na'am na'am na'am na'am kamar kuma zamani yanzu ya juya wuraren yawanci a wa abu da yake buɗaɗɗe kamar gwangwani ko falala a kan yi da famfo ko buta kenan idan ya zama toyi a cikin gwangwani din zai fi takaita barnar da ruwa ya fi in zai takaita barnar da ruwa ya fi daban amma in buta da buta da da gwangwani duk ma'anar su daya ai gara ma butar saboda wannan ai saboda kasancewa su a buɗaɗɗen baki amma kaga kamar a hadisin a hadisin da ya zama tokan cewar ba zai cikar da hannunsa ba yana kamfatawa ne kaga ai karkatarwa ake mm. alaikum salam na'am daga ciki madda an ambaci ah, shafar kunne ba hmm. wanda ya zama cewa shi ma bangare ne na kai kenan eh al'udunani min ar hmm. hmm, al'udun saboda suna cikin kai shi yasa ma ai kaga shafa kunne yake zuwa da ruwa da shafar kai hadisi ya zo al'udunani min ar-ra's na'am alaikum salam. hadisin ah, bilal Mm. na cewa da yake cewa na sallallahu sallam ah, la ta su duk wani na'am dan yayi kawo a wasu ɗin masallaci mm. ah, inda za mu same shi mm. maulidin sai inda za mu same shi ba gan shi ba hadisin wala ne ba zan iya kiyaye abin nan wanda ya fitar da shi ba la ni bi amin ya cikin fathul bari dai ibnu hajar ya kawo shi wani hadisin na habban ibn wasi' din nan ya ah, eh, hadisin abdullahi ibn zaid ibn hibban ma ya kawo shi gashi a cikin ibn khuzaima ma da mustakharaj na abi awana kaga ga illa kuma gashi bawan Allah abbas safakan allah ya ji kansa da ya ishara ga wannan illar ba na'am kafin mu tashi da allah a kun san mun ce muna son mu gina ɗakin karatu a gaban inda muke karatunmu to saboda gudun irin wannan muna cikin karatunmu za a yi taro tun da ɗakin taro muke yi a ji a fitar da mu mu zo mu zauna cikin takura to alhamdulahi an waɗansu 'yan uwa da akwai wani wanda ya ƙoƙari ya ce shi ya ɗauki nauyin zai gina da kansa to amma da abin da ya yanzu shiru to mun samu yanzu mutum biyu sun ba da gudunmawar uku kuma za a fara aikin insha Allahu cikin wannan satin shi ɗaya daga cikin ɗaliban wannan halkar wanda shi ne ya zanen ma'amun shi ne zai tsaya a akan ginin da haka za a fara don haka mun buɗe asusu Allah na'am Allah ya saka da alkhairi Allah ya saka da alkhairi a jamza Allah ya saka da alkhairi Allah ya gina muku aljanna to alhamdulillah so insha Allah za mu yi dan a samu kuma idan muka gina akwai wani malami akwai Sheikh Zarban kun san kuna jin sa dai ko wani mutum ya yi tabarru'i ya ba da kyautar maktabarsa guda an kawo kwalaye 86 saboda haka a cikin nan wajen za mu ajiye su a cikin nan wannan ɗakin da za mu karatu ɗin za mu san yadda za mu tsara yadda zaman zai yi ga kuma maktaba a wajen insha Allah Allah ya saka da alkhairin da amza saboda haka asusu abu ɗaya yake dama dai abinda aka yi estimate ɗin na jin miliyan biyu ne da ko dubu ɗari hudu alhamdulillah yanzu kun ga an samu tulufi wa thuluthu kafir na. lokacin ba maktaba a'a ai tsarin ai tsarin ginin da yana nan shi din ne o kanta wannan daga baya zai zo wajen finishing ba eh wajen finishing la haula yawa abin nan a a bar eh bari sai mu bada sai mu bada account ko ko dai a ba a sa account ko kuma hmm? kada a sa wasu hmm. okay account din akwai wannan account din musa a account din alfurkan din na masallaci amma ko hmm? to to shikenan to barin baku account ina wanne ne yafi sauki na na jaiz ko yafi saukin hawala ko ko na GT jaji wani lokaci GT yafi <laughs> saukin hawala ko la ilaha illallah wa ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah gashi gt 002 066 002 066 0342 insha Allah za mu yi kokari cikin satin nan a fara tun yanzu gashi sha an samu ma 800 alhamdulillah to masha Allah to Allah ya saka da alkhairi Allah ya karba wala ya kamata dan kun ga muna da wajenmu ba wanda zai ce zai taro daga karatu sai shiga maktaba insha Allah na'am number account 002 066 0342 GT GT account name Bashir Aliyu Umar سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت كارنت كارنت ايه